Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mintoci 16:25 da kuma 31. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hadiza Kyari tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis, 15 ga watan Agusta na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafai da shi ga kanan labarai. Jami'an tsaron China suna gudanar da rawar daji a bakin iyakar China da Hong Kong. Firaministan India Narendra Modi ya kare matakin da ya ɗauka wanda ya janyo cece-kuce a kan soke kware-kware 'yancin gashin kan yankin Kashmir. Shugaban ƙasar Koriya ta kudu Moon in ya ce ƙasarsa a shirye take ta haɗa hannu tare da Japan domin warware takaddamar cinikayya. Kanin labaran kenan cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa rashin yalwataccen masauki mai inganci ga alhazan Najeriya na daga cikin abin da ke takurawa alhazai dangane da zaman su a Saudiya. Sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa Umar za ta gabatar, amma duk farko Hafiz ba mu labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. yayin da aka ga jami'an tsaron china suna gudanar da rawar daji a bakin iyakar china da hong kong shugaban amurka donald trump ya ce ta yiwu su jinkirta yarjejeniyar su da china har sai china ta kai ga cimma kyakkyawan kudurin da masu zanga-zangar 'yan rajin kare demokuraɗiyya a yankin hong kong har ma yana bayyana cewa zai iya shiga tsakani wajen cimma yarjejeniya tsakanin beijing da masu zanga-zangar A daren jiya Laraba, Trump ya hau kan shafinsa na Twitter yana bayyana yadda gwamnatinsa ke da ƙarfi a kan Beijing ta ɓangaren tattaunawa da suke yi don kawo ƙarshen rikicin cinikayya da ƙasashen biyu ke fuskanta bayan da ya rubuta cewa dubban kamfanoni na barin China. Shugaba Trump ya ce tabbas China tana so a cimma yarjejeniya amma da farko ya kamata ta warware rikicin zanga-zangar yankin Hong Kong. sannan trump ya ce takwaran aikinsa na china xi jinping yana mutunta jama'arsa kuma baya tantamar cewa shugaba shi zai warware matsalar hong kong ta hanya mai kyau ba tare da bata lokaci ba Firaministan India Narendra Modi ya kare matakin da ya dauka wanda ya janyo cece kuce a kan soke kware-kware 'yancin gashin kan yankin Kashmir da ake takaddama a kai a wani jawabi da ya yi a yau Alhamis A cikin jawabin da ya gabatar daga wurin tarihin Red Port da ke New Delhi, Modi ya ce tsohuwar yarjejeniyar a Jammu, Kashmir da kuma Ladakha da ke karfafa cin hanci da rashawa da kuma nuna bambanci wajen ɗaukan iyalansa aiki yayin da hakan ya haifar da wani yanayi mara kyau ga mata ƙananan yara da wasu ƙabilun yankin amma dokar kuma ta bawa waɗanda ba mazauna wurin ba daga wasu wurare a indiya su sayi gidaje a yankin kashmir wanda waɗanda suke adawa suke tsoron abin zai iya kawo koma baya ga yankin da musulmai ne mafiya rinjaye. Tun ranar hudu ga watan Agusta ne aka kafa dokar ta ɓaci a yankin Himalayan da musulmi ne suka fi rinjaye a lokacin da New Delhi ta tura dubban ƙarin sojojinta zuwa yankin kuma ta yanke harkokin sadarwa a ciki da wajen yankin Kashmir ɗin. sannan aka kuma tsare ɗaruruwan shugabannin yankin kashmir a gidajensu domin takaita tashin hankali labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban ƙasar koriya ta kudu moon in ya ce Ƙasarsa a shirye take ta haɗa hannu tare da Japan don warware takaddamar cinikayyar da ke tsakanin ƙasashen idan har Japan ɗin ta amince ta hau teburin shawarwari. Shugaba Mun ya sanar da wannan tayin ne a yau Alhamis a lokacin da ya yi wani jawabi a bikin cika shekaru 74 da samun 'yancin kan yankin mashigin Koriya daga mulkin mallakar Japan. wanda suka yi daga shekarar 1910 zuwa 1945. Wannan tayin na shugaba mun na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da Seoul ta sanar da cewa za ta saka Japan a cikin wani rukuni na abokanan cinikayyarta wanda ya kara sanya shinge a kan wasu muhimman kayayyaki da ake shigowa da su kasar. Wannan mataki na ramuwar gayya ne kan matakin da Japan ta yanke na cire Koriya ta kudu daga jerin kasashen da ta fi cinikayya da su. Wasu masu saka ido da ma da dama suna ganin matakin da Japan ta ɗauka a matsayin ramuwar gayya ne akan umarnin da wata kotun Koriya ta kudu ta bayar kwanan nan na cewa wasu kamfanonin Japan su biyu. da su biya tsofaffin jami'an tsaron koriya da suka yi aiki kan dole a masana'antun japan a lokacin yakin duniya na biyu 'yan sanda a garin philadelphia da ke nan amurka sun kama wani mutum yau alhamis bayan da aka shafe sa'o'i da dama ana ɗauki ba daɗi da mutumin da 'yan sanda har wasu 'yan sanda shida suka sami raunuka wani mai magana da yawun rundunar 'yan sandan philadelphia ya ce bayan da jami'an tsaron suka kama mutumin da ake zargi da yin harbin suka kuma tsare shi sun buɗe gidan mutumin da ke wata unguwa a birnin nice town inda ɗan bindigar ya rufa kansa. Lamarin dai ya faru ne a jiya Laraba a lokacin da wani ɗan sanda ya je gidan don kai takardar sammaci. 'Yan sanda biyu sun makale a cikin gidan da ɗan bindigar yake inda suka shafe sama da sa'o'i hudu kafin aka sami damar fidda su daga gidan. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai fagen rahotanninmu za mu fara ne da ƙasar saudiya inda alhazan najeriya suke fuskantar yanayin cunkoso da ake gani zai iya janyo ɗaukan wasu cututtuka ko asarar rayuka daga saudiya ga rahoton da abdulwahab muhammad ya aiko mana bincike ya nuna cewar wannan yanayin cunkoso da alhazan suka samu kansu ciki zai kai ga ɗaukan wasu cututtuka musamman a wurare irin su bayan gida inda ɗaruruwan alhazai kan yi dafifi suna jira ga abin da wasu alazan ke cewa sunana ibrahim musa ni mahajjaci ne da na zo daga najeriya to gaskiya abin za mu iya sai wanda ya gani saboda wata wuri ne wanda yake da cunkoso kaga dai da an muka kama daga mana katifu ne aka sa su kusa da kusa gab da gab ka zai ce maka ma in ina numfashi shi wanda yake kwance kusa da ni shi ma yana shakan numfashi na to banda kuma wannan sai kasance kai hatta sallah in zami a cikin sheman mu yar wurin da aka abin nan din sai mun daddaga katifan namu saboda mu yanzu kamar Najeriya ko Afirka za mu cewa in mun kaje kaga abin da waɗansu kasashe na duniya aka tanadar masu sai kaga cewa to amma mu namu abin an cunkushe saboda haka abin dai dole akwai gyara a cikinsa. Sunana Adamu Abdullahi daga Bauchi. Haka ne. Wato an maida mu alhazan Afirka musamman Najeriya saniyar ware ga mahukuntan saudiya saboda irin cunkoson da ake samu a daki a daki ɗaya za ka ga mutane hamsin maimakon mutane ashirin ko talatin a cikin daki yakan kawo ƙazanta yakan kawo kusan kowane irin nau'i na rashin zama a cikin kwanciyar hankali musamman ka je wajen ban daki sai ka yi kusan awa ɗaya ko awa biyu saboda za ka ga ban ɗaki guda goma amma mutane kusan 200 suna jira su zagaya to wannan abin yana kawo kazanta da sauransu cinkoson ba abin da sai dai wanda ya gani kawai shi sunana muhammad awal daga argungu kebbi state of nigeria amma zaman mina kowa sa zama hankuri ne hakikanin gaskiya wurare sun yi kyau miskila guda aka samu ta gefen toilet toilet za ka je ka tarar da mutane da dama inda mutum kusan 500 ko 1000 yake tola bai wuce biyar ba mu kan mu sai da muka koma akan titi ba sa gode bai muna kwanci askarawa sun zagayo suna koran mutanen mu akan ganin su saman titi in bai mata shiga ba na za a yi mutum banda ya fito ga fili ya sha iska iskar da zaka sha an yi ruwa wuri ya cinkoso datti ya yawa sai dai kuma a taron da ya gudana da manyan kafofin yada labarai na duniya a birnin makka bayan ziyarar ganewa ido gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya buƙaci gwamnatin najeriya da kuma ta saudiya da su sake sabon lale kan wannan batun masauki cikin shirye-shiryen da aka yi wanda ban ji daɗi ba shine zaman mina an kai mu can wani wuri da ake kira muzdalifa wanda yawanci a addinance sai an taso daga arafat ne ake zaunawa kuma dukkan mu 'yan lahiyar afirka kamar ana kyaman mu ne kamar ba a son mu ne kuma rumfunan da aka bamu kurkusa kurkusa babu wani Eh, walwala cunkoso ya yi yawa a duka filin da aka ba da 'yan lahiyar afirka bai fi na kasan da aka ba da mutanen indiya ba wannan kaga zalunci ne bai daɗi ba ya kamata saudi su san cewa mu mutane ne idan aka bar mutane haka suka daɗe gaskiya za a samu cututtuka iri-iri saboda cunkoson ya yi yawa ta bakin wasu alazai kenan da ma gwamnan jihar bauchi a dangane da batun matsalar masauki wadatacce abdulhamid muhammad mura amurka daga birnin makka ta kasar saudi arabia a gaida abdulwahab muhammad sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogonmu ke cewa karfe sha 11 na safe ne da minti goma sha biyu Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Kamar yadda muka kawo muku a makon da ya gabata tattaunawa tare da Dr. Ibrahim Kana na Hukumar Alhazan Najeriya na Hakon kan yadda tawagar likitoci za ta gudanar da aikinta da kuma bayanai kan matakan kariya daga cutar corona virus da ake samu a gabar ta tsakiya. A yau za mu kawo muku kashi na biyu kuma na ƙarshe a zantawar da muka yi kan kula da lafiyar alhazai na jihohin Najeriya dubu da biyar da ɗari hudu da hamsin har ma da na jirgin yawo sai ku kasance tare da mu don jin shirin. Ya lufi ba, kafin mutum tafi wannan kasan ya kamata mutum a yi allura rigakafi. sai polio duk duniya ga baki daya najeriya tana cikin kasashe biyu ko uku da muke da polio a duniya allah ya kama na saukinta to amma abu mai sauki shine kawai wannan ɗan ɗigo maganin da ake ɗiga a bakin mutum shi sa su kasa mai tsarki suka ce an sun ɗau wannan umarni daga hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO aka duk wani da zai zo aikin haji musamman ɗan Najeriya sai ya na rigakafin hadda ma na ciwon sankarau shi sa mu a mu yanzu Najeriya gwamnatin a Najeriya ga baki ɗaya yanzu ta hanyar ma'aikatar kiwon lafiya muka ba da wannan rigakafin kyauta sau haka shi alhaji an ga an baki wani rigakafin kyauta kawo kanci kawai zai yi shi sa kafin a baka wannan kati da kira yellow card sai an ma wannan alluran yan alhazai kuma masu taurin kunne da za su yi su zuwa yin wannan alluran sai su su biya kuɗi a musu wannan sanshi wannan katin sun cuci kansu su ma za su cuta al'umma saboda haka mu muna kira ga alhazai mutum ya yi tunani fa roƙon Allah zai je ƙasa mai tsarki saboda ka bi doka. To Kana ko wani abu da na gani kuma na wata dokar hmm. ta cewa duk alhazai dubu ɗaya hmm. ya zama wajibi a haɗa su da likita kwararre guda ɗaya mm. sannan cikin duk tawagar likitocin zama fiye da kimanin kashi ashirin cikin ɗari ya zama jami'an duba gari ne kwarai da gaske wannan tuni mu ma wuce wannan muna da alhazai dubu arba'in da wani abu mun kuma ɗau ma'aikatan kyau lafiya fiye mara ɗari hudu duk inda ma da suke tunani mu ma mu wuce nan saboda gamunan da jama'a gamunan da ma'aikatan kyau lafiya layi ma suke ma mu ɗauke su kuma gwamnatin tarayya ta hukumar alhazai ta najeriya gaba baki daya an fito da nan kuɗin da jihohi shi zamu ɗauki wannan ma'aikata mu wuce wannan akwai ma wani abu kawai da na sake gani na dokokin ko kuma shawari ne cewa mutane su guji hulɗa da rakuma ko zuwa kusa da rakumi me yasa ake gargadin mutane su guji rakumi ne me zai faru da mutum ya je wajen rakumi a to shi ma alhaji ma tukuna ma kai alhaji da kaje aikin haji me ya haɗa kama da rakumi tukuna in ba dai ma alhaji da girman kai da karambani ba ka san wasu alazan ma na lura da haka wasu alazan na musu da karambani sai ga alhaji ya je shi abokan ya tashi daga gidan shi je haram ya dawo shi ma bai dan je ziyara cikin gari zuwa irin su ayyukan nan zuwa su daji ya je ga raƙumi yanzu duk raƙuman nan suke rike da cutar cuta da ake kira mescovi wato Middle East Respiratory Virus coronavirus su wani raƙuman suke da wannan ba dan adam ba sai ka je ka haɗa kanka da wannan raƙuman tun kamar da wannan cutar me zai kai ga alaji zuwa wai gun raƙumai yadda su ma kasan saudiya suka yi ba abin da zai haɗa alhaji da raƙumi sai dai alhaji mai karambani saboda kuma muna kira ga alhazai idan mutum ya je dan allah da biyu ya kula da abin da ya kai shi kada ya cire shi ƙauye ya cire je ganin raƙumai yake ban mu sa'anan wasu ma su ganin raƙumai ba a najeriya kaga ya ce a ci bari ma ya je ga sunan ya je gansu dan allah da biyu alhaji kare ji ballantana ma ya ce zai ya na ma raƙumi ba ma amfani sai kuma wata cuta da na ga rubuta wacce watakila a nan kasar babu ita ita ce dangi da zika mm. eh, su waɗannan irin cututtuka ne waɗannan su ma <laughs> Allah da ikon shi mu ma da irin namu su ma suna da irin nasu duka sauro ke ɗaukan wani cutukan sauran da ke da a Najeriya duk sunan su sauro sauran Najeriya suna ba mu zazzabin cizon sauro wata malaria kenan amma ba sa ba mu dangi fiba ko zika amma su kuma sauran da suke can ka ga sauro da yawa a saudiya din da ga sauro suna cizon jama'a su kuma ba su zazzabin cizon sauro ta malaria su don gefi ba da zika suke da shi su kasan su abin da suka yi shine sai suka dau mataki na farko sun kula da duk gwata gwata gwata an kula da su saka an rage lamban sauro amma ba za a iya kashe su gaba baki ɗaya ba sai aka dau mataki in ka lura a saudiya za ga akwai ma'aikatan duba gari ko da yarba sai kira wale wale kenan suna zagawa suna feshi feshi suna feshi feshin nan suna yi saboda wannan sauran ne ko sauran ya ci zai wa kama da wannan cutar dange fiba ko zika nan ba to kaga Allah ya kawo sauki insha Allah wato dokta kana tsawon shekaru da mutane ke zuwa Saudiya idan sun isa filin jirgi akwai wata kwaya da ake ba su ko a diga musu wani abu a ce su haɗe mm. wani menene wannan abun ne yawa bari mu fara na digawa tukuna digawa nan magani ne na polio rigakafi ne na polio irin wanda muke badawa a najeriya wato su kasa mai tsaki abin da suka lura shi ne suka ce gudu suke da najeriya somalia da afghanistan an cire pakistan an cire india akan can mu ke rike da wani kwayoyin cutan eh an yadda mun yi wannan rigakafin a najeriya amma me zai hana da alaji ya shigo a tabbata an ƙara diga mishi wani ga mun yarjejeniya da muna kasan saudiya mutum na shiga zaɗi ga mai wani maganin a bakin shi ba magadama ba ma kunya ciki mun lura akan cewa wasu manyan mutane suna zuwa sai mutum ya ga cewa a ya za a yi shi da girman shi a zuwa diga mai magani a baki a gaban jama'a haka nan to da Allah da annabi ayi hakuri sai kuma ainihin kwayar magani da ake basuwa wannan kwayar nan tana da muhimmanci matuka kwaya ce wanda ita ma rigakafi ce rigakafi ta me ta cuta da alaji ya kamuwa da shi ta hanyar abinci da makamantansu saboda idan mutum ya sha wannan kwayan maganin zai ba shi garkuwa zai kara mai garkuwa ga cutuka da alaji zai iya haduwa da su cikin 'yan karamin lokaci da zauna a ƙasa mai tsarki kuma a gaskiya saboda allah kimiyya ta nuna akan cewa shan wannan kwayan yana taimako sosai ma'aikatan kiwon lafiya abinda suka yi shine na saudiya suna zuwa asibitoci mu kowane lokaci muna zuwa suna zuwa muna mitin da su in fact sun ma faɗi mana duk lokacin muke su zo mu zo za su bamu amma da ke ba ma bukata muna kuma fata ba za mu buƙaci wani maganin ba amma duk wani alaji da ya kamu da wannan cutar magunguna suna nan azube kada ma alaji wani abu kau ga alaji ta fannin wannan cutar yawa sannan kuma akwai a ware wani daki na musamman eh. inda in an samu alhaji wanda yake cikin wani hali hmm. kare cutar da sauran alhazai hmm. a kowane asibiti da ake da shi hmm. saudiya ta ce sai an ware wani daki wanda za ana duba majinyaci na musamman shin an tanadi waɗannan abubuwa a harkar najeriya aka ce gani ke koran ke koran ido gani ya sai ka zo asibitin mu a madina ka zo asibitin mu a makka za ka gani wa kanka daki da muke kira isolation room kenan mun yi wannan tanadin mun ɗau daki ga daki nan a ije a kulle to wallahi kullum dakin na kulle take jira muke ba fata muke ba jira muke idan aka samu irin wannan mutum mai cutar nan maza maza sai mu jefa cikin wannan dakin mu kulle shi kafin mu yi tanadi a fita da shi a yi wub da shi a kai shi asibiti to duk asibitocin muna da wannan insha Allah ai wata muna bin doka idan baka bi wannan dokar nan ba mutum guda da aka zo da shi ka hada shi tare da sauran majinyata kaga zai iya hada musu cuta ibrahim Kano tsawon shekarun nan mm. me ka lura da shi ne yake damun alhazan najeriya in suka je can wajen ko rashin kula da kiwon lafiya ko kuma dai kawai halin ko in kula watakila ga wasu alhazan eh akwai halin ko in kula musamman alhaji yana zaune gidan shi kilomita ɗaya ne zuwa haram shi alhaji don shiga shi na zama alhaji da asuba zai kama hanyar haram ya tashi kilomita ɗaya ya taka yana da kudi a shi ba zai shiga tasi ba ita haka kuma ba bulata ne bane da saba yawo a kasa dama <laughs> eh ka gane ko ya taka kilomita guda ya je haram kilomita guda ya dawo Bi kuma ci abinci ba ya boye kuɗin shi a zahar ya kuma takawa kilomita guda kilomita guda ya dawo cikin rana la'asar ya kuma taka kaga mun lura alaji ya yi wannan sai kawai gashi nan ya salwanta ba abin da zai ko sai kawai faɗo asibiti kawai gashi nan shi sa mu ana gama ana iya da sallah sai ga asibitocinmu sun cika dim saboda me alhazai sun taka sun gaji sai ko su shigo asibiti ko ai magani magani magani ka je ka ci abinci ka huta shi an magani sau haka malamai ma sun faɗi akan cewa ga masallatai nan ko ina duk inda mutum ke a makka cikin haram kake amma wallahi mutanen mu dan Najeriya sai ce shi dole sai ya je haram ga shi ma su haram din ma yanzu hukumar Saudiya su ma sun dau mataki yanzu kusan mita 500 kafin haram din kafin ma a kira sallah amma yanan gurin ba ba za baka shiga ba alhaji najeriya sai jira ta bai haddin bai dan sanda suke ma wasu lokutan me yi kai ka an yi haka ne a kare ka kare kuma cinkoso idan haram ko ka'aba ta cika kada ma ka kai kanka dokta Kano ba bukatar mutum ya yi yar kokowa don ya samu ya isa har can inda ake sallah wajen liman wani kokowa lada ya cika ina kenan ai mu ma da karamin ilimin ah, musulunci ainihin su kuma malamai sun faɗi mana kan cewa da wanda ya yi addu'a a gaban ka'aba allah ke ganin kowa yana da kyau ka je gaban ka'aba ka je ka yi addu'a amma ba wai kai dole sai ka kama hanya ka je ka je kana cunkoso ana dambe da kai kai ga kana kaca ci cika koshi dan najeriya ga su mana ganin su ana tattake wasu mutum rike matar yana tutturewa yana tutture mutane ni ba malami bane ni likita ne amma malamai sun ce haramun ne ka je kana shure-shure ko kana ture-ture a haram sallah ita kanta tana son tsanaki ga masallatai nan ko ina ka tsaya kai sallah duk inda kai sallah alhamdulillah ka samu ladanka a rubuce kaman kai sallah haram gaba ɗaya dr kano yana da wata tambaya idan mutum wasu suka ce idan suka sayi magani a saudiya sai ya dade sai ya musu aiki in ma zazzabi ne kana sha kawai sai ka je ka warke in ma gudawa kake watakila sai ka yi wajen sati baka zagaya ba amma akwai bambanci da magungunan watakila da suke sha na ba wani bambanci kamar coca cola ne ai mun sha jin labari sai ga mutum ya ce ka ai coca cola saudiya wala daban take sai kawai jiwa kalli mutum ce Allah wa dare wannan mutum wallahi talla Allah kuwa to haka wannan kwayan magani in ka sha panadol a Najeriya ɗaya take da panadol a Saudiya yadda kai kwakwalonka ya gaya ma akan cewa wannan maganin an yafi aiki mindset to in ka lura mu kan ma kiwon lafiya muna da wani abu da muke kira placebo ka zo asibiti mun ga likita ganka amma ya san ba abin da yake damun ka amma kai kana tunanin ba kai lafiya likita sai rubuta ma wani magani maganin muna kiran shi placebo kai ka je ka sha sai ka ce ka maganin ne ya aiki nan ku dama lafiya ka kalau haka alaje suke tunani in suka sha maganin saudiya za su fi jin sauki mun sha ganin haka eh sai alaji ya zo kawai shi wallahi shi maganin mai rubutu larabci yake so su ya ma karanta rubutun larabcin ma sai gama ai panadol aka rubuta ma larabcin shi bai ma sani ba <laughs> to kaga mu kawai sai da mu yi dariya amma a gaskiya saboda Allah magani a Najeriya da magani a Saudiya wallahi da ɗaya suke kala alaji ba kan shi wahala kada kuma alaji ɗauki kuɗin shi ji ce ta sai magunguna a Saudiya in kana da kuɗin ka ka sai maganin ka a Najeriya sun fi ma sauki can kake kana sai magani ka sha daidai gwargwadon da ka sha a can ka dawo Najeriya ka ci ka ba wani bambanci gaskiya A nan muka kawo muku ƙarshen shirin lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin babban likitan alhazan dr ibrahim kana sai kuma abokin aiki na nasiru adamu hikaya muna fatan waɗanda muka samu labarin mutum biyar sun rasu allah ya ji kansu da rahama da fatan sauran alhazai za su yi gaggawar tuntubar likitoci a lokacin da buƙatar hakan ta taso ni hawa umar nake cewa mu kasance lafiya To a gaida Hawa Umar. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'o'in da kuke turo mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko haɗin gwiwa ne tsakanin Haruna Loki, Mubarak Aliyu da Umar Abdullahi Gambaki inda suka ce, Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, muna so ku ba mu dama wajen yin kira ga shugaba Muhammadu Buhari. da ya kamata ya janye wannan doka tasa ta hana shigo da abinci daga kasashen ƙetare sakamakon mu najeriya ba ma iya noma abin da zai rike mu sai kuma mu na gaba wanda shi ma haɗin gwiwa ne tsakanin murtala balabarka nura balabarka da aliyu balabarka durumi biyu daga garki a abuja na najeriya inda suka ce salam boa hausa don allah ku bamu dama wajen bayyana ra'ayinmu dangane da halin ko in kula da gwamnatocinmu na arewacin najeriya suke nuna wa nakasassu a gaskiya ya kamata ko ba a basu wani gurbi a gwamnati ba to a taimaka wajen samar musu da tallafi ko jari don taimakon kai da kai saboda a samu raguwar barace-barace a titunan fadin kasar da fatan gwamnati ya ji kuma zai yi nazari sosai kan lamarin allah ya ba mu zaman lafiya a arewacin najeriya da ma duniya baki daya sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda suleiman adamu tandari patiskum wato pro na muryar talaka reshen patiskum ya aiko mana inda yake cewa don allah ku ba mu dama mu yi tsokaci kan shugaba buhari ya kamata ya gaggauta canza hafsoshin sojojin ƙasarmu najeriya domin kuwa a gaskiya yadda har yanzu harkar tsaro kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu domin kuwa wato kwanan nan ma 'yan ta'adda sun kai hare-hare a jihar borno wanda ya yi sanadiyar rasa sojoji da dama da fatan shugaba buhari zai yi wa wannan wasikar kyakkyawar fahimta domin dai akwai buƙatar yin hakan daga ƙarshe muna addu'ar allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa to a gaida aisha mu'azu Kafin mu kammala shirin ga Hafiz ya dawo da labarai amma a takaice. da aka ga jami'an tsaron China suna gudanar da rawar daji a bakin iyakar China da Hong Kong, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ta yi su jinkirta yarjejeniyar su da China har sai China ta kai ga cimma kyakkyawan kudurin da masu zanga-zanga 'yan rajin kare demokuraɗiyya a yankin Hong Kong suke nema. har ma yana bayyana cewa zai iya shiga tsakani wajen cimma yarjejeniya tsakanin Beijing da masu zanga-zangar. Firaministan India Narendra Modi ya kare matakin da ya ɗauka wanda ya janyo cece kuce akan soke kware-kware 'yancin gashin kan yankin Kashmir da ake takaddama a kai a wani jawabi da ya yi a yau Alhamis. A cikin jawabin da ya gabatar daga wurin tarihin Red Fort da ke New Delhi, Modi ya ce tsohuwar yarjejeniyar a Jammu, Kashmir da kuma Ladakh da ke karfafa cin hanci da rashawa da kuma nuna bambanci wajen daukan iyalansa aiki yayin da hakan ya haifar da wani yanayi mara kyau ga mata ƙananan yara da kuma wasu ƙabilun yankin shugaban ƙasar koriya ta kudu moon in ya ce ƙasarsa a shirye take ta haɗa hannu tare da japan don warware takaddamar cinikayya da ke tsakanin ƙasashen idan har japan ɗin ta amince ta hau kan teburin shawarwari. Shugaba Mun ya sanar da wannan tayin ne a yau Alhamis a lokacin da ya yi wani jawabi a bikin cika shekaru saba'in da hudu da samun 'yancin kan yankin mashigin Koriya daga mulkin mallakar Japan wanda suka yi daga shekarun 1910 zuwa 1945. 'Yan sanda a garin Philadelphia da ke nan Amurka sun kama wani mutum yau Alhamis bayan da aka shafe sa'o'i da dama ana ɗauke ba daɗi da mutumin da 'yan sanda har wasu 'yan sanda shida suka samu raunuka. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, sai kuma injiniyan mu ta yau Tiyan. Ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun haɗu insha Allahu a shirinmu na dare.